muslim wa ba aya ta 25 ta su asabal kafi da abin na na yadda sun su ya ci gaba wala da su bi kafin sun zanna cikin kogon su salasa miyatin shekara uku. salasa miyatin sinina shekara uku, wato abin na sinina a da bayanin lai salasa miya wa hadis sununa a salasa miya wayannan shekaru guda 300 wanda Ali kitabi wajen Ali kitabi shamsiya ne wayanda aka kida wata wa tazidu al-qamariyyah alaiha amma lisahin abin nan wata yakan dara su da abin nan yakan ƙaru, inda al wajen larabawa da da shekara tara wa qad muke rafi qawlihi an ambata ta cikin abin nan maganar Allah da ce wa bidadu tisa sun kara shekara tara ai tisa sinin fa a miya shamsiyya salatu mi'atun wa tis'un kamariya saboda ka kun ji adadin gaman yan asabul kabi cikin kogon nan da addu'a da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala Allah na karrama addu'a Allah na son addu'a kuma Allah na girmama addu'a da addu'a sai ya ba mutum abinda ƙarfi bai basuwa mulki bai basuwa iko bai basuwa na wata daraja ba ta basuwa da addu'a sai a same shi ya Allah ka samu cikin bayan ka masu addu'a gare ka a cikin daren su da yini kuma Allah ka shi addu'o'in mu saboda rahama walillahu a'lam bima labisu walillahu a'lam bima labisu lahu ghaibu as-samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusri في حكمه أحدا ولك شيء الله أعلم بما لبسوا الله شيء يسمكو قانا وأن النبايا الله سكي أشكم كوبرسو Allah ya yi kowa sani mai man ikhtalafu bi ya yi wa'annan da sun kai sabanin nan a ciki wa'anda suka dora tambaya cewa mun zanna yini guda ko da haka nan to Allah shi ya san ko kwana nawa suka yi wa huwa abin na ma taqaddama zikiru shine bayanin sabanin da ambato ne ya gabata wal masqal maqsudu abinda ake nihi bi zikri hada da ambaton wannan kulillahu alam bi malikasu abinda ake nihi wallahu alam ta'alimun akara wata karantarwa ce ake karantar da mutane bi raddi ma kafiya ilmuhu ila Allah duk abinda ilimi ne ya koyi to a ce Allahu a'lam a tsaya nan ولذلك فسله من ya raba shi da السبب وذكره في الآبي آداب الكلام المستنبطة ya ambace shi cikin ladubban magana ana almusan badatu min hawa da aka isan istinbadi ga wannan kisan wa atamma taqibatu kuma ya kammala ta bi zikri sifatihi ta'ala da ambatar sabbin Allah subhanahu wa ta'ala wa tanbihu bi ahadatihi bil ashiya da tunatarwa cewa Allah ya san komi babu abin da bai sani ba ya yi wannan tunatarwa liyar sa zalika don irin wannan bayani na cewa komi Allah ya sani to irin wannan bayani ya tabbata fi zihnin mutakallim a cikin hankalin mai magana wala ya kalli lami yi an adabin an adabin dan ya zan ba zai shi mai magana ya yi kokari ya tsaya karshe ta daga wani ladabi min al'ada bil madhkura na ladubba daga cikin ladubban da muka ambata in mutum zai yi magana ya tabbatar da ya ce insha Allah duk abin da za ku yi ku tabbatar da kun ce insha Allah ladabin mutum kenan dan ba dole abin da kuka faɗa faɗi ya ka tabbata ko ni ba eh, ka faɗi sai Allah ya so ya tabbata to ka sa insha Allah dan nema albarka faƙala lahu ta'ala gaibu samawati wal ardi yace Allah madaukakin sarki ya san gaibin sama kuma ya san gaibin ƙasa ay ilmu absir bihi wato ya kalma absir ce ta siga ta abdul babu wanda ya sani ne ay billahi wato shi Allah wa hiya sigata ta'ajjub wa asmi bihi kuma babu wanda ya yi ji ne kadalika haka kanan shi ma ta'ajjub ne bi ma'ana ma absaru ba wanda ya yi sani ne wa ma asma'u ba abin da yake mai Allah kenan subhanahu wataala ya san komai babu abin da ya koyi gare shi wa huma ala jihati al-majazi an batar su ga Allah to ta majazi ne domin abin da ana jiya Allah ba a ɗaya yake da sam'u da basar na mutane ba ta'ala la yajibu an basari wa sam'i shay wa abin da ake Allah babu abin da ke boyuwa ga gani ne da ji ne komai ake yi Allah ya sani malahum su halittu kan ba su da irin wannan sani ai da ahli samawati wal ard su mutanen sama halittar sama da ƙasa ba su da min duni ne waliyan ba su da wani wali wanda ba Allah ba do wani wanda aka rika da ne kariya ba zai iya yi ba ai ai abin da nasirun ba su da wani nasiri mai taimaka musu wala yushrik fi hukmihi ahada wato kada abin nan mutum ya shirka da wani cikin hukuncin Allah da annahu ganiyu an shirka da Allah ya wadata daga daga shirka in an shirka da shi kuma bai karba ibada da an kai shirka da shi duk abin da za ka yi kai dan Allah in ka yi Allah don wani ya yaba ko don wani ya gode amma dan Allah kai kuma don wani ya yaba ko don wani ya ce ka iya shirka ta shigo sunanta riya to Allah bai son wannan ibada ya so ta yake gaban za Allah bai bukata da ita wata da ma'uhiya ilaika واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا بعد أن ذكر أصحاب الكافي بايا أن بشي أصحاب الكافي wa bayanin ina ya ce ta alala da kuma da bayanin da Allah ya na kulawa ta da man ta masaka bi ga duk wanda ya riko da abin da shi Allah din subhanahu wata'ala Allah ya bayyana kulawa ta ga duk wanda ya riko da Allah subhanahu wata'ala wa ma usun da mina da abin da aka yi istinbadi a cikin na taqibati na abubuwan taqibai al'adabiyya na ladabi to amaran nabiya kun ga cikin kisa ya bayyana Allah na da kulawa da wanda ya kula da shi kuma duwa da al'amura suka kasance shi yasa sai ya muna misali da ashabul kafi ba su kadai ba akwai misalai da yawa da suka nuna Allah na kulawa da wanda suka rika shi ma an bace kisa Yusuf da ku a baya wadda ta nuna kulawa Allah da wanda ya rika shi ma an bace kisa Musa ku diba yadda Fir'auna ke kashe mutane don kan musulmi su yawa amma duk an ka ta an ka gama ya yi ya ɗauki wannan mataki don shi mulki shi Fir'auna yana kashe musulmi har ya kai cewa in mace ta ta samu ciki ba a ko bari ta haihu sai a yanke ta a yanke mijinta dubban ya daɗe yana mulki kan musulmi su yawa amma musulmin da zai zama sanadiyar kashe fir'auna da noce shi fir'auna ya yi tsoro duk yana ce yana buge-buge wa abin gare ka tsoro ga wanda zai mai shinin gida ne musa ya ɗauko musa ya rika shi ya hau dokin fir'auna yana yawo cikin gari yana haɗin ɗan fir'auna ɗan fir'auna har ya girma ya zama musa alaihi salatu wassalam lokacin nan kun ga fir'auna ta hannu na ya noce cikin ruwa kuma mulkin nan da ka gudun kai ya bari sai da ya bashi musulmi sun ka ansari sai da ya bashi musulmi sun ka ansari to abinda ake so mutum ya lura da irin kurawa Allah kai dai ka rika Allah da kyau ka rika Allah da kyau wannan alkawari da ka jiya shi Allah bai faɗi ta suwa Allah ba mutum na ba duk abin da ka ji ya ce to abin nan ku sai ya yi shi abin da dai adda muhimmanci gare ka ka yi hankuri don kuma sai da hankuri don ko shi musan da kuka ji a hankuri ya sa gaba to bayan ya ambaci wannan amaran nabiya sai ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limatil atiya da karantawa wannan mai zuwa allati tuhaqqiqul muslima al-ikhlas wadda ke tabbatar da ikhlasi ga musulmi wal imani kamila da imani cikakke wa qala watul ma uhiya ilayka ka karanta abin da aka yi wahayi gare ka min kitabi rabbika na littafin Allah ubangijinka ka karanta alqur'ani wa amal bihi kuma ka yi aiki da alqur'ani ka karanta alqur'ani ka yi aiki da alqur'ani gwargwadon wanda <coughs> kake iyawa wala taltafi ila ma yaquluna kada ka waiwaya ga abin da suke cewa su sha iska su ce eh tabi qur'anin gairi haza." ka tawo mana da wani qur'ani wanda ba wanga ba aw baddilu ko kuma ka canza shi kakka damu da waɗannan manganu nasu la baddila li kalimati ba mai canzawa ga kalmomin Allah ai la gayyira li qur'an babu mai garwaya ga alqur'ani wala yaqdiru an yatawassala ilayhi babu wani guda da ke iya samun ikon isa kusa ga alqur'ani bi gayyirin da garwaya shi au tabdilin ko canza shi wala tajida min duni multada in ko kai yadda ka saba ma alqur'ani to ba ka samun majingina wadda ba shi ba ai lamar marja'a babu wata majingina ta adil ilai wadda za ka jingina gare shi ina hamamta bitar dili in ka ya canzawa ne qur'ani ga alqur'ani babu inda za ka jingina ka boye duk wanda ya taba qur'ani Allah Allah na halaka shi kuma labarin tun dore yake har yanzu kuma kuma arna sun sani duk wanda ka taba qur'anin gashi nan ko taba qur'ani Allah na halaka shi Allah yana son alqur'ani ne kuma ya ce bai ba kowa hako ne ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma muke wake abin magadin qur'ani Allah ka yi da kai ne bai ba kowa ba don haka kwattaba shi kamin kowa ya je Allah ya halaka shi saboda ramarka Allah ka tausaya mana ka ƙara mana riko da aiki da alƙur'ani saboda darajar sunayenka wasbir nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا sannan daidaituwa da alkur'ani sai da hankuli don haka ya ce wasu bin nafsaka ka ba zuciyarka hankuli ai a habisa ka tsare ta ka yi hankuli duk wanda ka san ya samu nasara ko ga matsalolin duniya sai ya yi hankuli idan abin na ne yaro yana so ya zama babba kun sai ya yi hankuri daga firamare har zuwa inda ilimi ne ya kai sannan in yaro ya kama aiki kun ga daga karamin ma'aikaci har zuwa babba haka nan dai na ake ta yi haka nan ɗan kasuwa da karamin jari ha a kai ga babba haka nan malami daga almajiri ha a kai malami haka nan ne ake yi to sai mutum yayi yi hankuri in mutum ya sa kwadayi da wuri-wuri to sai shi wahala ya wahala kai ne kun ba zai samu komi ba sai abin da aka kaddara saboda haka aka ce wasu birnin saka ka ba kan ka hankuri ka yi hankuri ka yi zaman ka ma'allabi ne da una rabbahun tare da waɗannan da ka addu'a ga Allah ubangijinsu dace da sahiwal ashi da yamma addu'a tana da muhimmanci wurin Allah saboda haka Allah ya ba annabi hankuri shi ya hankuri ya zanna tare da ma'allabi ne da una rabbahun tare da waɗanda ka addu'a ga Allah ubangijinsu bilgadati da sahi wal ashi da yamma yuriduna bi ibadatiha addu'a nan da suke ita ce ibada to addu'an nan suna nihi da ita wajahu da dayar da Allah ta'ala ai da ta'ala la shay'an min agara da duniya ba wani abu na nau'in abubuwan duniya ba wa humul fuqara su ne talakawa talakawa ne ake wai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manyan mushrikai suka zo suka iske shi kusan shi malami tun daga ga annabawa har zuwa ƙasa bayan Allah salihai to manyan mutane suke amfani da shi in dai na Allah na ba shi ka amfani da su ba sadda baya da kowa amma in yan zamba ba za ka ga manya sun shigo su manya ba su tahowa sai wajen tsusa sai an samu abin da za su tsusa amma talakawa su ba su da wata gargajiya wadda suka haku saboda haka da sun ga gaskiya kokari suka zibita amma babba ya saba da cin kaya to duk inda yake ganin in ya biyo kaya nan kuce ne za su yi bai amma in ya ga malaman ko annabawan sun zama manya to abinda duk ya kaso yanzu zai samu har da ƙari to zai matso to annabi ya zanna a makka duka gaba ɗaya sun yi banza da shi sai talakawa sun ka bi shi to bayan ya samu jama'a daga baya sai sun ka ga an fara taro to sai manya sun ka fara isuwa sun ka ce me kake da waɗanga mutane wa amma yuzi kari wa eh, haulai warin waɗanga bai cuta ma ka kore su daga wurin ka mu ma sai mu zo sun ga kayan da suka so yandorin sai suka ce a kore talakawa to shine Allah ya ce a ka yi hankuli ka ba kanka hankuli ka yi zaman ka tare da masu addu'a ya Allah ya so ka sai shi hada ma talakawa su kewaya ma suna nan tare da kai wanda duk matsala ta dama hannu a daya gani ya daga sama ya yi shiru addu'a ɗaya ka ta yi in ba an shi ta wanga ba an shi ta wanga inda duk ga talaka bayan Allah salihai to akwai mala'iku Allah salihai wurin akwai rahamar Allah inda duk bayan Allah salihai suka rahama Allah na saukowa wurin to ya Allah na son ka sai ta tara ma irin wadan amma ya Allah bai son ka sai ya tara maka manyan mutanen da kokan su ba su amana ba balle kai tsakanin su dai da Allah kan duniya dai an gaban su saboda kun sa an ce a wajen hadisin man yuridillahu bi khairin kyau bid dini an ce alamar a ga Allah alamar ka da kaka gane Allah bai kamnaka bai son kada alheri duniya da lahira ya shagaltar da kai matsalar duniya dai a gaban ka ba a ganin ka wajen addini ko wani iri to alamar Allah bai kamnaka don ka san sani ba shi kamnaka ka san da wani. in yana son kako annabi ya ce Allah ya Allah man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ka da alheri wa faqihu wa dini sai ya fahimta da shi addini sai ka ganai kullum bincike yake kaka bai ya gane addini to Allah na so ne amma wanda bai kamna sai ya iza sharakokin duniya kawai a shirya wagga duniya a gama wagga a rufe wagga a bude wagga tun da sahi kare takwai ya haito gida har zuwa lokacin da ya koma gida bai koyo ko aya guda bai ce an ka koya bai ba duniya dai ta a rufe wagga a bude wagga a rufe wagga a bude wagga to kun ga wanda Allah zai karna irin sun guda dubu sun ka taru rahama Allah guda ba ta saukowa wurin amma mu'annan da addini a su shi suke ta yi to in ɗa guda a wurin na rama Allah na nan wurin in ɗa guda an na rahama Allah a wurin don Allah na nuhi ne da alheri to sai Allah ya ce da annabi na yi sallallahu alaihi wasallam ka yi hankuri ka ba kanka hankurin zama tare da wa'annan da ka addu'a ga Allah ubangijinsa da sahi kuma da marici yuriduna wajahu suna da da Allah subhanahu wata'ala wa humul fuqara sune talakawa ba su da wani aiki wanda ka shagaltar da su daga Allah su wala ta ta'adu ka anhu kada ka karkatar da zuciyarka zuwa gabare su ai abin na na a abin na na kakka abin na na kakka juya ka yi tabbata abin na na wato ainaka idanunka kenan a turi da zina ta hayati duniya kana ne kawar rayuwar duniya wala ta ɗaya mana agaban na galba an zikira duk wanda ka ga mun rabkanar da zuciya ce ga ambatonmu yana iya kwashe ne ko su bayan Allah ba hamdi ko su dubu bai ba to kakka karkatar da zuciya ka ga iri ne babu alheri ciki ne babu alheri ciki ne akalla dai ko baka yi da yawa ba ka samu akalla ko da sau ɗari ka yi da sayi su sahi subhanallah hamdi da sauran zikirori dai ba guda ba ko baka yi da yawa ba to kana cikin masu zikiri amma a waye gari har a yi maraice ko da su lahi wa bihamdihi sau ɗari ba a samu gare ka da sahi ba a samu da maraice gare ka ba babu alama Allah na nuhinka da alheri da haka annabi ce duk wanda mun kanar da zuciya ce ga zikirinmu to yi mai da'a kakka bi shi in ka bi shi halaka za a yi ai alqur'an za zan itizazan biginahu don wadatuwa don ji da kai biginahu da wadata ce gaba ɗaya ya haita batun na Allah na alqur'ani da zikirorin da qur'ani ya ambata ruwaya an rawaito annahu qala ba'du wani abin na sashen abin na yadda abin yake sashen sashen mushrikai ya ce wa qarar da nabi sallallahu alaihi wasallam ko da yazo ya iske annabi inda hu jama'atu min al-fuqara akwai wasu jama'a na talakawa tare da annabi minawan salmanu cikin akwai salmanu farisi kuna jin salman farisi mutum na wanda ya shahara da talauci shi salman farisi illa dai abin da mutum na wanda ya shahara da imani wa alaihi shamala akwai wata wani dan zane da agare wanda yaka ratayawa ya hada haba ta wajen shi abin da shimalu wato abin da na hauni ne kadi a raka yayi zuwa kwarai cikin abin da dan zanen nan wa biyadi abin na qausun hawasun ga hannu ne akwai wata ya kuyafa ya shuku yana abin nan yana tsaga shi haka wayan sabihu yana sake shi yana tsagawa yana sakawa yana tsagawa yana sakawa to kamar a ce yan masilla haka fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam zalika rajul wannan babban mutum ne goje annabi sai ya ce ne in amma yanzu ka yi wa hawala yanzu dan waɗanda bai cuta amma ba ka jin warin su Muhammadu ba ka jin warin waɗanda sun ka to kusa gare ka wa nahnu sadatu abin na sadatu mudar mu mu a shugabannin kabila mudar wa shirabiya masu darajarta ina na ta salamun nasu in mun ka musulunta mutane za ta musulunta wa ma yamna'una babu abin da ka hana mu a ittiba'ika gabin ka illa haula faci talakawan kun ga magana ta yake ai annabi ya zama bai da talakawan shi bai taho ba kan tasu gare ka hatta na uka tabi'uka bi ka. ya ba zan yi ba sai ya to turan ba kai yi au iji Allah na majalisan ka sa mun rana wadda za mu zanna tare da kai mun majalisan su ko ka ba su rana mu ba mu iya zama da su wuri guda amma ka ba mu lokacin da sannan za mu zo su ko ka ba su nasu lokaci wa huwa misal qawli atba'i abin nuhin lahu wannan kun ga yayi kama da maganar mabiyan nuhu ga annabi nuhu أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون abin da suka gaya ينبو yanzu a nu'minu laka za mu imani da kai wata ba aka al'arzaluna آآ ke bin kai ce a'a ni ba ni da masaniya da abin da suke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa abin da suka ni ban san ba wa ma ilmi bi ma ni mai wa'azi nake kawai saboda haka sai bai kora ba to su ma waɗanda haka sun kawo annabi shi ma ya kore amma shi ma bai kora ba wata ba a duk wanda a haka ne ya zuciya ta tara kana ga zikirin mu wata ba a ya bi son rai ne fi shirki ga shirka wa kana amru hurda al'amari ne ya zan banna zalla to kaka bi shi duk wanda kan lura babu ruwa ne da makaranta iyaka ce duniyar nan to kaka bi shi amma babu laihi ka matso kusa gare ka faɗa mai gaskiya ka tahiyarka amma dai ba daidai na ba mai ilimi ya aji ilimi ya bi jahilci ba daidai na ba ilimi shi ke ɗaukaka ba a ɗaukaka gare shi sannan ka ci gaba wa ƙulil haƙƙa وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا kun ga kamar da kuka ga wannan aya ta abin nan ta ba annabin ma hankuri tana ta ba shi hankuri shi ya hankuri to duk wanda ka san ya samu nasara ga bangarorin rayuwa ce daga cikin ku to ku san da sani sai ya yi hankuri duk wanda ka san ya samu nasara ga bangarorin rayuwa ce ku san da sani sai ya yi hankuri kuma a ɗebe kwaɗayi ya ce mai bari kallon waɗannan kada idanunka ta ƙetare zuwa ga man'imtan duniya waɗanda sun karafkana ga zikirinmu dole sai ka yi hankuri ka rage kwaɗayi sannan buƙatar ka ta biya in mutum bai yi hankuri ya rage kwaɗayi ba to gaskiya buƙata ta ba ta biya kuma ba zai samu abin da yake so ba saboda haka matasa dole a rage kwaɗayi kuma a yi hankuri ga ya abin da Allah ya ce in ya jarabe ka da yunwa ka yi hankuri kakka yi sata kakka yi yaudara kakka ci amana kowa ya hankuri ka daure abin da ka samu na abinci ka ci abin da ya kuce ma ka yi hankuli sutura wadda ka samu ka sa wadda ta kuce ma ka yi hankuli wurin kwana wanda ka samu ka kwanta wanda ya kuce ma ka yi hankuli haka na abin na sauran matsalolin rayuwa abin da ka samu na halakka yi umarni da shi wanda ya kuce ma ka yi hankuli abin da ake yi kenan to sa'an nan za a cimma guri da ake so na duniya da na lahira wa kullu wa hadha alquran ka gaya musu ka gaya ma shi wannan da kana amru hurda ka gaya mai hadar qur'an wannan alqur'ani alhaqqu min rabbikum gaskiya ne daga Allah ubangiji wa man sha'a falyu'min bil qur'ani duk wanda ya ga dama imani da qur'ani to shi imani wa man sha'a wanda ya so kafircewa falyakfur bi ya kafirce ma qur'ani wannan tahdidi ne gare su inna atanna lil zalimin nara mu mai tana dai mota ga azzalimai wato kahirai aha da bin suradiquha abin nan gine ginen ta ya kewaye da su ya an ce siradiku ma a haɗa biya duk abin da ya kewaye ta shine siradiku wato na gina ko da ni ko katanga wa iya sabi su idan abin na na sun ka samu matsala cikin wuta sun ka nemi a taimaka musu suna ta nema abin na a taimaka musu to za su zama in za a taimaka musu da ruwa cikin wuta kalmuhuli wanda adda zai kamar darma ai ka abin nan ka akar zaiti kamar tsakin abin nan tsakin zaiti tsakin abin nan man zaiti wa huwa gardi wato tsakin nan da ke taruwa ai ma baki asfalal ina'i irin wanda ke kwantawa ya tabbata kasan ƙwarya ya shoro juwa yana ƙone huska shine ruwan da ake ba ɗan wuta saboda ka biya da ga kayi a wai yana wani taurin kai inda za ka gan shi ranar lahiya sai ya baka tausayi a ɗauko ruwa ya nemi ruwa a ba shi taimakon ruwa a ba shi taimakon ruwa yana ta nema a taimaka mai da ruwa yan wuta ta yi zayi suna ta kira ya aljanna cewa ku taimaka mana da abinci النار أصحاب الجنة أن alaina علينا من أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين لوكتين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ɗan wuta suna ta kiran ya aljanna kowa na kiran wanda ya sani wani wani kowa Allah ana fido alaina min al-ma'i ku dan malalo muna ruwan nan na aljanna aw min ma da kuma Allah ko ku dan malalo muna wani da abinci cikin abinda Allah ya azurta ku sai ya abdullah ce ba mu malaluwa inna la haramahu ma ala kafiri hakika Allah ya haramta su ga mutane kafirai ba za mu ba ku to wannan lokaci suna cikin irin wannan hali sai su yi ta roƙo su yi ta sai a ba su taimakon ruwa ruwan da yake mai zahi ya yi kama da tsakin darma wanda a ƙasa ga ƙasa ga abin nan ga kwano ya tafasa ya tafasa ya shi wurwujewa yana ƙona huska minarin daga rayi ne idza karuba ilaiha in huska yayi kusa gare shi sai a dauko ruwa a basu dan mutum ya dauko shi zai aza ga baki ne kamin ya kawo gabaki ne naman huska ce ya basu ya da sai ya zube cikin ruwan kuma dole sai ya sha azaba ta za a mai dole sai ya sha ka gani idan ka ga kahiri cikin wannan hali ka san duk abin da ya ma sai ka ga tausayi to amma ko makahire kenan ka bar ganin duk abin da kaga suna musulunci da musulmai wannan duk ganin dama ne Allah ya kyale ganin dama ne ya ga dama ya kyale kuma kowanne kyalewa ba kyalewa zai yi ba kyale haka nan ba zai ba musulmi dama su rana bisa shara tir da wanga mugun abin sha abin da ana abin nan eh, bisa sharabu huwa wannan abin shatir da shiya wa sa'at murtafaka wannan abin nan murtafakan wannan wurin abin nan wurin zama yayi muni wannan wurin zama nan murtafaka wato wurin zama ko kuma murtafaka abincin da kai ne da jiya an ba ya aljanna abin nan an ba yan abin nan an ba yan aljanna abin da suke so wato murfaka mai kyawu to nan kuma abin nan murtafaka ce yan wuta wato abu mai muni an ba su mai muni daya an ba mumine mai kyau suna su mai muni saboda haka abu ɗaya ne amma suna ne biyu tamizin murtafaka tamizin mubu abin nan manqulun an alfa'il ayi abin nan qabuha wato abin nan yayi muni murtafaka a ce abin nan murtafiqa abincin ta yayi muni wa huwa muqabilun liqawlihi ta'ala fi aljanna wa hasuna murtabaqa nan mu'minai kenan kun ga mu'minai hasuna na kahirai wato abin nan kabuha wa illa fa ayu irtifaqin bin nar in ba shi ba to wace hutawa wani dadi a cikin wuta babu sai dai an bace don muqabala da abin da aka ba mu'minai ya Allah saboda girman ka kakkasa mu cikin yan wuta saboda ramar ka Allah kakkasa mu cikin yan wuta innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wa'anda suka imani wato a ambace masu imani baya an gama magana yan wuta innal ladina Amadu wa amilu salati lalle wanda suka yi imani kuma sun kai aiki mai kyau wayannan ka suna da da sakamako mai kyau inna la nudi'u ajra man ahsana amala mu ba mu walakanta ladan wanda yake da shi aiki ne aljumlatu abin na kawo in a innal ladina wa biya iqamatu zahiri ciki akwai tsaye da abin na zahiri maqamal mulk wal ma'ana ajra wal ladan su ba mu walakanta ta ai abin na na nasibu muna ba su lada min matu dan mana da abin da aikin su ya kunsa wato muna ba su lada daga abin da aikin su ya kunsa da mu biya su jin ga aikin su ulaika ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhallawna fiha يحلون فيها من أصابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ya ce waɗanda da suka yi imani suka yi aiki mai kyawun za mu saka musu da kyakkyawan sakamako Allah bai walakanta lada wanda ya aiki mai kyau Allah ba kamar mutum da ba ka bagane a wa Allah ya mance bai mance ba kuma shi na nan ka dai aiki na kware in ka ga an daɗe ba a baka abin da kaka so ba jarraba kana an kai a gani Allah yana nan kuma bai zuwa ko ina kuma bai mantuwa saboda haka waɗannan da suka yi aiki na kware ya ce bai walakanta sakamakonsu ulaika lahum jannatu adn waɗanda suna da aljanna dawama wanda ya baka aljanna aka magana duniya ga ta banza mai karewa wanda sai ka samu abin da aka so kawai ka an ce mutum ya rasu sai ya samu abin da ya kaso yana so ya ji daɗi ka ji an ce ya rasu ko ka ji an ce abin ya kare ko ka ji an ce bai da lahiya yana can rai ga Allah da za ka iske shi zai so a ce a an shi komi a bashi lahiya to duniyar da aka ba ta da amana duk wanda ya baka aljanna jannatu adin jannatu adin bai hana maka abin nan bai hana maka a duniya sai dai ya hana ma abin da zai shigartar da kaya ulaika lahum jannatu adin wadanda suna da aljanna ta zama tajri ta tahtihim al-anhar gulabi na gudana karkashin su ya Allah na biya min asawura ana musu kawa ciki min asawura na nau'i na zabba da mundayi maza zabba mata mundayi kila min za'ida wa kila min abin nan littabi'idi abin nan min asawura wa hiya jam'u asura wato asura abin nan da asawura abin nan da jam'u jam'u wato asura mufrad ka akhamira jam'u abin nan abin nan jam'u khimari wato abin nan jam'u siwari an ce abin nan asawura ka abin nan ka akhamira wato jam'u khimari Eh, kun ga nan wato Allah subhanahu wata'ala zai tattara musu kayan kawa domin abin nan zobe wani abu da suke kawa da shi larabawa na kawa da zobe kuma suna iya saye ne ko da waiki aka ce to za a yi musu irin wannan cikin aljanna min da ban zobe na zinari kun san nan ba a sa zoben zinari ba a sa zoben zinari ne in ka sa shi kayi lahi in dai musulmi ne kai wani basu na siyaban kudura suna sanya tawayi kore sharwa to masu ni'ima min sundusin na abin nan na alhariri wanda yake mara kauri ma raka min dibaji alhariri wanda baya da kauri wasu rakin da kuma alhariri mai kauri ma da zamin wanda yake mai kauri wa bi ayatin rahman bada'in hamin isabaq wato kawar da aka yi aka yi mai ciki na abin nan alhariri mataki na biya alal ara'iki suna zaune cikinta cikin aljannan nan bisa ga abin nan gadajen su na ni'ima jama'a yi ga wahiyar sarir wato gado a firakazala cikin abin na eh, kayan kawa ne gado cikin kayan kawarsa wahiyar abin nan baitun wato eh, cikin abin na eh, kayan kawa wato ɗakin mai gida yin zayyana da siyabi wanda an ka kawata da tawayi wasu turi da suturori da arusi na amarya shi ake ce makajala irin wannan gado shi ake ce makajala mai abin nan ni'imar sawabu ma da lalawar ga irin lada da ta bada wannan sakamako ai aljaza'ul janna wannan sakamako da aka ba su na aljanna ma dalla da shi Allah ya samu cikin su wa sunan murtafaqa wato makoma ta yi kyau kwarai ai abin nan muntafa'a abubuwa amfani ya yi kyau kwarai wa maskana wurin zama ya yi kyau kwarai wa manzila masauki ya yi kyau kwarai fihi ta lima na ciki ne akwai mushakala yin kama da abin da ya gabata min wasu nari na sifanta wuta ma hada an ka ambaci yan wuta da da abin nan ni'imar da a ciki an ka ce wa sa'ar murtafaka nan ko aka ce wa hasuna murtafaka ya Allah saboda girman ka ka sa mu cikin aljanna saboda rahama ko Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la can cikin ta ka kai mu shi yadda mai gida yake zaune jannatu adani can mai gidan mu yake zaune jannatu adani to Allah ka kai mu can wato GRA aljanna kenan can saboda ramaka Allah ka kai mu can ga mu ga mai gidan الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ولما وصف معال آل داء لوكشن دا الله يسمى تامكم متاني ما صداء ومعال أهل ما سيادة كم مكم متاني ما سسابه في الآخرة a ranar lahira to zakara fi ma ya ce khatimatu dubuyan Allah ya ambata ƙarshe wato ƙarshe fi ma ya ce cikin ayoyin da za su zo khatimatu dubuyan wato ƙarshen zalunci duk misalai ne da sanya mana misalai guda biyu duk wanda ya ce zalunci shine aiki ne ko musulmi na ko kahiri na Allah bai yarda da zalunci ko mutum musulmi na ko kahiri na Allah bai yarda da zalunci Allah ya ce wa daribu ya Muhammadu ya Muhammadu ka sanya musu ai je Allahum ka sanya gare su lil kufari ma'al mu'minina ka sanya makahire tare da mu'minai masalan rajulain misalin wasu mutane guda biyu wato masalan rajulain abin nan badal wa ma ba'dahu abin nan tafsirin abin nan lil masal wa ja'alna li ma mun sanya ga guda cikin mutanen ga guda biyu da musulmi da kahiri ne mutane to gudansu amma an ba shi gona biyu akasar imtihana abin na na don abin na imtihana don ya zama ya yi ni'ima mai yawa shi ke na abin na ya kuku a sururu sai farin ciki ya lullube shi farin ciki ya lullube shi yana ta abin nan jin daɗi guda wa shi malam gona guda wajen dama gona guda wajen hauni min anabin na inabi wa kafafnahuma muka kewaye su da naqalin da dabino waje ana bainahuma zara tsakiyar su muka sai shirki shirki daban-daban ya kwata ta biyu wanda ake abinci da shi kaya dai ga suna an kammala mai don ya ji daɗi wannan kun ga jarrabawa ne idan mutum yana kahiri in ya ga ya samu jin daɗin duniya aza ya kai samun daɗin duniya alama Allah na san mutum na. aza ya kai alama Allah na san mutum sai ya ɗora hauka aza ya kai duniya tabbata ta kai bai sani ba duniya jarrabawa ce kiltar jannatai كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين ونكين قبل أبيو واتو أبنى كلتا يتي مفرد ya dullu ala abin a tasniya yana nuna tasniya kuma wa huwa mutuba kiltar jannatayn wannan gonaki guda biyu atat wato ata qabru abin na al-mubtada kiltar jannatayn gonakin ga guda biyu kowace su ata ukulaha ta zo da abincinta ai samara ta zo da ɗaya itacenta cikakku walam ta zalim minhu shay'a ba zalunce da komi ba ai tanqus minhu shay'a komi bata ta rage mai ba wa fajjarna khilalahum an ara mun gudanar da koramu tsakanin su ya jari bainahuma yana gudana tsakanin su wannan aya tana bayyana mana abin da aka ce mazalunci yace kiltal jannatayn ata ukulaha wannan gonaki duka kowace ta kawo duk abincin da duk abincin ta ta kawo bata rage komi ba walam ta zalim shay'a ashe in an baka wani abu kan rage wani abu ciki kai zalunci ragewa wani abu cikin haƙƙin mutum shi a zalunci to ita wagga ya ce a ta ukula komi ta su ba ta rage komi ba saboda haka in baka sa abin da ake ce mazalunci ba shi ne haƙƙin wani sai ka rage wani abu ciki to shi a zalunci haƙƙin wani sai ka rage wani abu ciki shi a zalunci to duk wanda ya haka shi yake ce ma a zalumi in baka san zalunci ba in ko da ma ka gane zalunci to bari bari zalunci domin Allah na gafarta ma kowa banda azzalumi kowa Allah na gafarta ma amma saboda kiyayyar da Allah ka yi da zalunci zai gafarta ma azzalumi yi da man ya sha wa fi rahmati wa zalimina ya sha fi rahmati wa zalimina a'adda lahum azaban alima Allah yana shigar da duk wanda ya ga dama cikin rahmati banda azzalumai amma azzalumai ya musu tanadin azaba mai dadi kuma a nan a cikin ayar da ta gabata yanzu ba da dadewa ba ya ce inna atanna lizalimina har zuwa ƙarshe ya yi ma azzalumai tanadin jahannama na wuta ce ya musu tanadi ta jahannama kun ga ashe azzalumi wato azalunci da yayi yana ganin ya zalunci wani to kai ne na zalunta ku daina zalunci gwargwadon yadda kuke iyawa komi kuka yi ku daina zalunci gwargwadon yadda kuke iya ku bar zaluntar mutane ku bacce amanan mutane in an baka amana in baka iyawa ce ban iyawa in kana iya in ka ɗauka to tsaya bisa duk abin da aka ce ma a ce maka kakai zalunci ko ɗan siyasa kake kakai zalunci wa kana lahu wa kana lahu samarun فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له مع الجنتين ثمر ينا شي wannan kahir ga gona biyu kuma ga ɗaya itace da an gare shi na daban samarun bi fata abin na ta'i amin wal mim wa qura abdan mihima wato sumurun wayo damar awa da damar awali wasa kone tsani wato abin na sumur wa huwa abin na na eh, jam'u samura wato jami'in abin na samura ka shajiratin wa shajirin wa kashe a ah, ashabatin wa kushubin wa badana wa budin wato kun ga budin jami'in kushubin jami'in ah, ah, da ga wa'annan kalmomi to ba qala lahu sahibu sai aboki ne yace mai almu'mini wato yana da aboki mu'mini wanda suke iyaka guda da shi sai ya zo kusa gare wa huwa hawaru yana jayayya da shi ayu raji'u bil kalam yana jayayya da shi ga magana da shi ko kahiri yana takama saboda idan mutum na jahili bai san sharrin duniya ba in ya kama ta fi sha'aza abin kai gida na sai ya dora wa mutane alfahari bai san duniya ba sai yana jayayya da makwauci ne wanda a ana akasar min kamalan yi rabani da wannan magana ka dai sanni na yi yawan dukiya wa na fara na hika yawan jama'a saboda mutane na da al'ada wanda duk aka kuɗi sun yi yawa wani ne ga al'ada su dan shi kaɗan miƙa musu abin da suka so sai ya ɗora alfahari da wannan bai san wa'annan taron da ya gani ba na suna ba in mutum na da kuɗi bai gane masoyi ne in yana da kuɗi bai gane masoyi ne don kowa ya to ka abin da ya kasan ya kai gare don haka kowa na iya mawa da haka amma in kana talaka kana gane masoyinka duk wanda kaga yana tare da kai ba ka da komi ya kira bawa da kai to mutumin na masoyinka amma in kana da kuɗi ko kana da mulki to ba ka gane masoyinka sai dai in ka wani da basirarka shi na kawar da 'yan siyasa suna da mulki sai su rabi da masoyan kwarai a da kamo wanda aka ganin shi ya iya daba shi ya iya hwada shi ya iya sharri shi ya iya kawo manahici sai a matsayi da shi kusa radda an ka ce abin da ya kuce ma ya gama da kai wanda abin da ya kuce ma shi ma ya kuce ma ya wani wuri inda ya gama wannan abin ki ya koma can kun babu wanda ya ci in ba kai ba saboda abin nan da ka gani ya biyo ka saboda shi to shi dai na an ne yanzu da baka da shi to shi ya wuce ya tai wani wuri inda wannan abin yake ya ta shi ma ya ta ya gudu wannan abin can inda wannan abin yake to haka ya kasance da shi da wannan mutum ne bai sani ba sai yana ta takamawa yana gana a duniya wata jar duniya ta duniya ba wata jar duniya ta ba ko ka rike duniya sakin ta kaka ko ta saki ka babu wanda ka taba gani ya rike duniya ta rike shi ba ko taba gani ba da yanzu ka taso tun daga mutanen annabi nuhu wace dukiya ba su rika ba wani mulki ba su yi ba duk ina suke duk duniya ta yi wance kali da su mutanen annabi huduwa mutum zai ka zuwa daji shi buge duci duci ya bude ya sa aka yawa ya karkare ya rungumu duwatsu ya ɗauko yadda ya kai gida da su ko jaki ya haɗa rungumu wa ya kai kwakwaso ya ɗau. yaro ɗan ƙarami ko aure bai isa ba in ya sha iska ya kai daji shi yo itace ya kawo bakin garin misira ya aji kowa ya to ya ɗiba sai an wata uku ba su ƙari ba ɗan ƙarami ko kila ba ko da ya fara sawan ba. yau duk ina suke ko guda babu ina samudawa ina a annabi ibrahim ina na shu'aibu ina na sauran jama'a duka babu su dusu sun wuce duniya haka nan take kuma ka ganin ka rika kuɗi kamin ka rika wani yare dai ka rika ina yake ka ganin ka rika mulki inda mulkin nan kwasa mai bai bari ne da kai ba ka riko ne don ga wani yake wanda ka san wani ya aje ka hau kai ma sai ka aje wani hau ko kana mutuwa sai wani hau shi to rigiman mi a rigiman mi duniya da a haka mutum kada yana ta banna lokaci ne yana kokari ya ci mutuncin mutane da cin zarafin mutane abinda za ka aje kana nan wani bi kana zaune gashi ana yi wa kala jannatu wa dakala jannatu امرأته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منها wada kala ko gashi nan wawan ya shigo gona ta yi da sahibi da aboki ne ta wa mutai cikin gona ta ka gani ka san na ka kuɗi na ka jama'a ya ce to mutai ga ne ya shigo gona da sahibi da aboki ne ya duba bihibiya yana yana dawafi da shi cikin gona ana kikewayawa wa rihi asmara yana gwada mai diyanta di ba ka gani wannan ya ɗaya ba dole gona shi ɗaya ba gona alhaji ya ji taki ya ji gyara ba dole shi ɗaya ba kai na ga abin da yake sa mata ta yi kamata alaji wala mai kul yi bai ce yi ba iradatan da rauda don abin nan ima gona aka son yi magana aule annahu da kudu ma an ko don bai yiwa ya shiga gona biyu gaba ɗaya fi lokacin waye da cikin lokaci guda sai da iya ta guda ya shiga guda fala budda nan tartibiya min tartibin ba makawa dole ya jera lidukhuli lidukhuli ihdahu ma ga shiga guda su qabla kamin ya shiga guda dan haka yace jannatu wa huwa zalimun li nafsi cikin wannan lokaci yana nan yana mai zalunta kai ne da kafirci bai hutu ba ba kala ya ba gona ya ji daɗi ka ma azunnu an tabi da hadi abada ban da tun wannan dukiya ta kare abada wato wani wawa ne wai wani ji dadi ya ji ya ce wallahi ina mamaki a ce wa mutum ya haifi gida ne babu dubu goma cikin aljihu ne yanzu akwai wanda ka tuwa bai da dubu goma cikin aljihu wai mamaki ya kai a ce akwai wanda kai tawa babu dubu goma cikin aljihu wai mamaki kai wani wawa na bai san duniya ba sai ya taji da kai ma a zunna an tabi da hadi abada ba ni zaton wannan dukiya ta kare abada sai aboki ya ce mai kaji tsoron Allah ya ce wani bari magana ma ranar lahira wa ma azannu sa'ata qa'imatan bani zaton ma kiyama na tsayuwa wala irdatu ila rabbi kai kaddara cewa da kaka yi kiyama na tsayuwa a tashi a tai lahira wala irdatu ila rabbi wallahi ni in an mai san zuwa ga Allah ranar lahira fil akhirah ala za a mika ga ka la ajidanna khairan min hamun qalaba wallahi sai na samu koma da ta tahiwa ga gona kun ga wauta irin ta abin nan wawa ke to haka dai sai abokin yana bace ya yi magana sai muka ce to bari mu kwana a nan eh in an zo gobe Allah ya kaddara mun kai lahiya shi abokin sai shi magana Allah ya gafarta yadda za ka cika tashi za ka yi ka kawo raka a biyu da sun ka kuce maka kuma za ka ranka so da manzon Allah ya ce a ranka saboda haka za ka yi karatu bayyane manzon Allah ya ce cewa idza tuqimati salatu fala ta'tuha wa antum tasawun wa atuha wa alaikumus sakinatu wal wuqar ma adraktum fasallu wa bi riwayatin ma adraktum ma fatakum fa'atimmu wa ma فصلوا fasallu wa ma وفي fa وما فاتكم فقدوا تو مو ma fatakum faqadu to mu تا sunna muke in sunna ta inganta daga annabi mu gaba muka hadawa yace fa atimmu yace faqadu to sai ku ka kira adali ya yi, sannan ku cika raka wa'inda sama ku ce za ka yi kira fatiha da sura ka kenan za ka yi kawo raka biyu ka cika kenan sai ka zama ka ya kaji da rayu haka nan manzo Allah ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam haka ya wata bara ni ce ne da wata da kuma ne abin da ɗan kai saboda matsalar to haka wata zamu ya yadda ma likita aka nema wanda an masani da wannan matsala a nemi shawara ta shi ka iya cewa lalle ɗauka azumi da irin wannan ciki yana iya kawo matsala ko bai iya kawo abbas kan bai kai can ba eh bai iya yin hukunci ga wannan likita aka ci gaba wannan da assalamu alaikum malam matsalolin tambayoyin gado na eh, ya taho da kai ne kuma ya samu lokaci wanda yaka ganin yana iya tsaya shi bayanin su daki daki a mai bayani daki daki wanga dan guntun lokaci bai dauka su karanta mana waɗanda guntun lokaci ka dauka wannan ya cewa ina son da yake kanin bayani a kan kuma mai son zai samu da karatun ah, baba ne na da manawa mai kyau ta ɗane ya ɗan babba amma dai in ɗan yana buƙatar aure to a mai aure in yana buƙatar aure a yi mai aure in ko wanda ka iya tsayawa ya gama makaranta shi aure na to a bari ya gama amma dai in wanda ka buƙatar aure na a yi mai don gudun ka a samu matsala nan wurin na karanta muku in yaro ya buƙaci aure akwai lokacin da mutum ka kai na aure in ba a mai shi bai iya karatu ko ba nan muka karanta da ku wani da ya buƙaci aure bai samu ba nan ya zanna makaranta ta annabi ba dole annabi sa an karbi shi ba kullum da shi ya karatu amma lokacin da ya buɗe auren nan bai samu ba kun ga ai kasa karatu yayi to in yaro ya kai haka nan yana buƙatar aure to ko so ya karatu bai yi sai shi ta yi ana ana abin nan ana ka da shi ga jarabawa saboda rashin aure in yadda mu yaro to yakan taba hankali na gaya muku na ga yaro ba guda ba wanda ba a yi ma aure ba an kace sai ya yi karatu sun kawo kace na gane su suka hau kace kuma na karanta tun kame in gane su na karanta rashin aure in dai yaro ya kai yana da bukata ta to rashin yi ne na sa ya hau kace to kakka aibanta yaron ka kada ka aibanta shi tun da dai ya kai har ya fara bukatar abin nan to daure kai mai aure wanda ya dauki lalura aure a lalura karatun yaro to inda ban da sharri shi da mika hana ya dauki lalura mata ta mika hana ma ka dauki lalura mata ta abincin ɗaya za ka ta shi na makaranta ya kamata ga dattijawa su rika diba irin waɗannan abubuwa ku tausaya ma yara don ka haihuwa ba ce an kai ka kashe ba ce an kai ka tausaya irhamu man bil ardi yarhamukum kuma bis sama ta ci gaba haka maka zamu shi ya halitta iya akaifa a cikin harabar masallaci eh to abin da yasa yake iya zama makaruhi ba a kaiwa cikin harabar masallaci yana yiwa a yi kuskure a yanka ta kai ga jini to wanda da an ka yanko ta kai ga jini ta zama najisa to zubar da najisa kuma cikin masallaci laifi na abu na biyu in babu abin na in babu ba kai ga jinin ba yadda aka yi wa zubar da aka yi wa kazanta ne kazanta cikin masallaci bai halitta a zube ta saboda haka abin da ya kamata a hita waje masallaci can kamar yanzu nan rahe a tiku can bakin gore da can wajen masallaci ne. wanda ka sa a yankin na ya kawo ya koma can wajen masallaci inda aka ba ɗan motoci shi zaune mai yanka aka yi wa hita can ku ko masu yanka aka yi wa yan hakuri don ku an taɓa kaso ku bayyanka cikin masallaci bai da kyau bai da kyau Eh? eh ko sa abu kalli yana iya kazanta tana hmm. kuma kan wannan ta karkara ta duk tana iya tudiya wani ya tuya abu kai shine ya doko ta kuma kazanta ce masallaci ba a zuba kazanta ciki ko ya hankali ko ta waje da kai da wanda zaka yanke ma ci gaba Allah ya ya rubuce mutumin da ya gida har kuma kowa ya yi min alheri zai yi wani to ba daidai na mutum ya kori ɗane ba da abin nan wanda ya fara korar ɗane daga gida suna ne azara ya ce mai ibrahim wa hajjurani maliya ka ce min lokaci mai tsawo in sake ganin da gidan to ba daidai na mutum ya dibi wani irin abin nan ƙungurin kahiri ya ce shi abin koyi gare shi kuma yana musulmi ba daidai na ba saboda haka dattijo ya yi kuri ba korar ɗane ya kamata shi ba hanyoyi masu ke ya kamata ya bi da ɗane ya shirya shi ya haɗa shi da mutanen kirki kuma sai an yi hankuri inda ka bari yaro ya tashi baka damu da shi ba har ya girma to bayan ya girma sannan ka ce yanzu ya yi ma abin da haka so yana da waya don bai iya iyawa na abai don bai saba ba to wallahi mai yawa na uwaye na sai su kyale yaro yana tara gaita ta sai bayan ya girma su ce bai musu ladabi su dora magana kora ta to ba daidai na ba ba a kora ta hankuri kaka yi da shi wanda bai hankuri da ɗa ne ba da ɗanwa zai hankuri ba zai hankuri da ɗan kowa ba don haka kaka kore ɗanka ko ka kore ɗanka sai ka jawo ɗan wani don mutum bai iya rayuwa shi ɗai mutum bai iya rayuwa shi ɗai ku yi hankuri da ɗiyanku ba su kuka yi ba hanya mai kyau kuka daure ya ku ta aza su bisa gare ta ko da dai ba su so ko kuna haɗa da ku da su dai a yi ta yi ana ta aza su da hanya mai kyau in bai bar wani abu ba yana barin wani cikin abubuwan da kace shi bari in bai yi wani abu ba yana yin wani abu ya yi ka kore shi tun da abin na na yaro na ka a kore shi inda yana da gida ne ya koma sabon gida ne ai ba ka ce ba gidanka don ka gane bai da kun gidanka yake da wani shi yasa ka ka kore shi eh ba daidai na baka ce amana ce da tijawa ku daina yin haka ku bayyana haka iya haka nan ba daidai na ba baka san wanda Allah zai yi da shi ba nan gaba akwai wani abin nan misali na wani da game da ɗanai ya kore shi da gida ya ce ya bar gida ne don duk abin da ya mai don ya yi sana'a yaron sai shi kashi sai ya ce ya ban mai gida ne har yaron ya yi wani laifi aka kama shi zuwa wajen 'yan sanda ya ce bai yahi ma duk wanda a gida na wanda ya ce an sa yaron nan bai yahi mai ba sun ka ce to ko baka yahe mana ba muna zuwa mu an so shi da dan uwan mana sun ka anshi abin su yaro sun tana ta hankuri da abin su ya kore shi mala a kwana a tashi a kwana a tashi yaron nan bara ya shiryu ya zama mutumin kirki ya yi kuɗi kujera a shirye sai na ya kiri baba na ya ce baba ga goma da kai da ruwan da ka gara man zuwa da shi ka ba shi ga goma na ni ko goma da ni da wannan gara mata ya bai an sa to haka nan na duniya ta tana yi wa ya zan malami ku yi ta hankuli da ɗayan ku ci gaba sai kuma da wani da ke iya ko kuma ya Allah alam biya faqadiha ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ya Allah ta wa masoyan bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana akhlasi saboda ramarka Allah duk da duniyar nan ta rikice mu dai Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka yi mana kyakkyawan karshe ya Allah ka yi mana kyakkyawan karshe ya Allah ij'al alkhaira a amalina awakhira wa khaira a amalina do wani shiru da zamu ya Allah ka sa mu shi saboda badayyar dakka do wani abin da mun ka bari da wannan muka aikata ka taimaka mana mai saboda kai mu bari saboda kai saboda rahmar ka Allah ka tausaya mana ka kara mana lahiya a warkar da mu daga dukkan ciruta saboda ka Allah ka tausaya mana ka ƙara mana lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta saboda ka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah kan mu kulla mu kowa sheri kuma kada mai niyyar kulla da masu kulla mana da masu niyyar kullawa ka wa ka Allah ka shiga tsakanin mu da su kuma Allah ka kare mu kuma Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka taimaka mana kada mu bi kowa da bakan manawa da bakan yadiya kuma kada mai niyyar ya hakan saboda rahmar ka Allah ka shiga tsakanin mu da masu bin mu da bakan manawa da bakan yadiya ka taimaka mana Allah kada mai wannan aiki namu don mu bata mu kowa re kuma kada mai don mu gyara mu kowa ransa shi kadai mu dai ka taimaka mana mai saboda kai mu bari saboda kaya masu don su bata mana da ya Allah kai mana maganin su kuma ka kare mu daga sharurin su saboda ramar ka Allah addinin ka shi ya tara mu da kada ka bari duniya ta wace mu kada ka bari son duniya shi wace mu kada ka bari son abin duniya shi wace mu saboda ramar ka Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake manoyin mu Allah ka tausaya mana saboda ramar ka Allah yarda ka muke nema Allah ka yarda da mu ya Allah ka san niyoyin mu ka san manoyin mu idan baka yarda da wannan tayyata ta mu baka ka wara maka Allah ka raba mu da ita yadda muke gudanar da rayuwar mu dinnan ya Allah ga addinin mu in baka amince ba Allah raba mu da ita mu dai abinda duk baka amince ba mu ma ba mu amince mai ba Allah raba mu da shi saboda rahamaka Allah in baka amince mai yadda muke gudanar da ayyukan gana mu ba Allah raba mu da su ya Allah idan ko ka amince ka tabbatar da mu ya Allah ka kama mana aikin ga ya Allah ka kama mana aikin ga ya Allah ka kare mu daga sharrin makiyanmu ka kare mu daga sharrin makiyanka ka kare mu daga sharrin makiya wannan aiki na saboda ka Allah ka hada kan mahaɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu duk wanda ka san manawa ya wace mu na ciki da na waje Allah ka yi muna maganin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su kuma ka kare mu daga sharorin su saboda ramar ka Allah aikin ga naka na Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga Allah ka tausaya mana ka anshi ayyukanmu Allah ka tausaya mana ka anshi ayyukanmu Allah ka anshi maganganunmu Allah ka kyautace niyoyinmu ka anshe su ka kyautace manowa nauyin mu ka anshe su ya Allah ka gabarta mana. ya Allah su ne kala azam murwa ne kala aka ka tausaya mana. do wani alheri da kake saukarwa yau da rana ga Allah ba mu babban rabo a ciki ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki do wani shari ko Allah ta kuranye mana ka kuranye mu ka musulmi baki daya ya Allah tausaya mana. muna bayanka waɗanda kake yanta annabawa a yau da rana ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su da mu da uwaye da iyali da zuriya ya Allah ka sa mu cikin su saboda ramar ka Allah bayan ka da kake yantawa ya an jima da daddare ka sa mu cikin su do wani alheri da za ka saukar daren nan mai zuwa ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki ne ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki ne ya Allah ka ba mu babban rabo a ciki ne ya Allah tausaya muna ya Allah taimaka muna do wani sharri ko Allah ta kuranye muna ka kuranye ma bayan ka musulmi baki daya ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda ka Allah tausaya mana Allah taimaka mana yan diyan da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka kare mana su Allah ka shirya mana su Allah ka warkar da suwa Allah ka yi warkar da suwa Allah ka yi manya-manyan malaman musulunci musulunci da su masu tsoronka kai eh, manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai eh, manyan manyan mawadatan musulunci baraden musulunci da su masu tsoronka da mu da su Allah ka gafarta mana ka hada mu aljanna firdausi da ala tare da su saboda ramar ka Allah tausaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausi da ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausi da ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah mana da bukatu daban da ba a wurin bukatun mu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana ya Allah ka kare mu daga abubuwa wanda muke tsoro ya Allah ka kare bayanka musulmi baki daya bayan ka musulmi wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu ba duka mun roke ka Allah ka shirya su kuma ka gabarta musu ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar mai alheri ka biya ka kare su ga abin tsoron su ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kare mu ka kare kasan ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kara mana ilimi mai amfani amfani da arziki mai amfani da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka busar da duk wani tsoro daga wannan kasa ta mu Allah ka busar da duk wani tsoro daga wannan kasa ta mu Allah ka busar da duk wani tsoro daga wannan kasa ta mu ya Allah ka ƙara mana aminci ya Allah ka ƙara mana aminci ya Allah ka mana aminci ya Allah ka ƙara mana aminci ya Allah ka ƙara mana aminci ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ya Allah ka ƙara mana arziki arziki mai amfani ya Allah ka ƙara mana ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya tarwatsa mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya tada hankalin mu ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan ya Allah ka kare mana hanyoyin ya Allah ka kare mana hanyoyin ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin garuruwan da dukkan ƙauyukan ka ƙara mana ilimi mai amfani a cikinsu ka ƙara mana arziki mai amfani a cikinsu ka ƙara mana ci gaba mai amfani a cikinsu ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana haɗin kai saboda rahamarka saboda darajar sunayenka Allah shi shirya mu ka shirya matasan mu ya Allah shirya mu ya Allah ka shirya matasan mu ya Allah shirya mu ya Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka shirya dattijawan mu ya Allah ka shirya tsohon mu ya Allah ka shirya marayun mu ya Allah ka shirya maza ka shirya mata saboda ramar ka Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda ramar ka Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu da makarantun nan ya Allah ka kare musulmi ka kare makarantun nan su da su ka kare musulmi ka kare kasuwannin su da wuraren zaman su da wuraren ayyukansu ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu cikin gidajenmu Allah ka kare mu daga sharar abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare mu daga sharar abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare kare mu daga shara abinda mun ka gani da wanda ba mu gani ba ka kare mu daga shara abinda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ka kare mu a wuraren ayyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin kasuwannin mu ya Allah ka kare mu a cikin tayoyin mu inda don muka yi ya Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hitintuna hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gabarta mana alherin da muka roƙi ka ya Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙi ka ba ka hana mana sharorin da muka roƙi ka tsari ka kare wanda ba mu roƙe ka tsari ba kakka samu mu da shi bai da a tsakanin mu da kai ya Allah ka gabarta mana wayanda a tsakanin mu da bayan ka ya Allah ka ɗaukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gafarta mana ya ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta ma iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mu bayanka musulmi baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نسألك بأننا نؤمن بأنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أن ترزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين وأن تجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة مثمرة متحدة وسائر بلاد المسلمين وأن تقضي حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين بل له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين العالمين وأن تقضي حوائجنا كلها دقها واستغفرناك منه وما لم نستغفره اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مخذولا أو مدحورا أو محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم امين